annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurari waƙoƙi waɗanda suke masu kyau har ma wata rana ya taɓa cewa da wani ya yi masa waƙar wani ya ambaci wani wanda ba musulmi ba ne ma ya rasu ya ce min waƙarsa da ya fara waƙar ya tsaya sai ce ci gaba har sai da ya masa waƙa baiti ɗari na waƙar wannan mutumi har ma ke cewa wannan mutumi kiris ya musulinta ah, waƙa iri biyu ce akwai mai kyau akwai mara kyau to sauraron waƙa mai kyau halin ne kuma yana da amfani da fa'ida na farko dai inda za ka san cewa waƙa tsari ne na allah kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam waƙa shine in ka ɗauki yaro ɗan shekara ɗaya ko ɗan shekara biyu ko ɗan wata shida in ka ɗauke shi da ka sa masa waƙa za ka ga yana nuna alamar ko ya rawa ko ya nuna jin daɗinsa in ka dobe duk wani dattijo wanda yake ya shekara 60 zuwa sama to za ka ga ya haddace wata waka daga cikin waƙoƙi na da kamar irin su ɗan mani caji ko na rambaɗa ko jan kiɗi ko shata ko waninsa na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurari waƙoƙi waɗanda suke masu kyau har ma wata rana ya taɓa cewa da wani ya yi masa waƙar wani ya ambaci wani wanda ba musulmi ba ne ma ya rasu ya ce min waƙarsa da ya fara waƙar ya tsaya sai ce ci gaba har sai da ya masa waƙa baiti ɗari na waƙar wannan mutumi har ma yake cewa wannan mutumi kiris ya musulunta sannan kuma sahabbai da tabi'ai da yawansu wasu sun yi waƙa wasu ma'ana sun rera ta ko sun faɗi waƙa kamar sai ali yakan sa a yi waƙa wajen majalisi don a samu nishaɗi kamar zuhuri sannan kuma nasi na alkur'ani na suratu yasin da suratu shu'ara da suka yi magana waka da suka in aka karanta ƙarshensu za a ga sun tantance tsakanin waka mai kyau da kuma waka mara kyau hadisai da malamai sukan kawo a game da suka akan waka suka ce akan waƙoƙi da suke yaban caca ko yaban giya ko kuma suke suranta mace yadda namiji zai sha'awata ko suke suranta namiji yadda mace za ta sha'awarsa sannan kuma waƙa tana da amfani har wajen guda goma kuma bincike ya tabbatar da su kamar na farko dai waƙa tana maganin gajiya da wasu abubuwa da suke da alaƙa da harkar gajiya da samar da kwanciyar hankali da samar da hutu da nishaɗi da farin ciki ah, na biyu a shekara ta hudu ba bincike ya tabbatar da cewa waka tana taimakawa wajen kare garkuwar jiki da ƙarawa jiki karfi da lafiya da kuma kare jiki daga wasu abubuwa waɗanda suke basu dace ba sannan kuma idan mawaka suna waka a cikin wato ƙungiyarsu ta mawaƙa yana ƙara musu ƙarfi da nishaɗi da tunani da basira da hikima kuma bincike na shekara ta 2012 ya tabbatar da cewa waƙa da wasan kwaikwayo da eh, rawa cikin eh, jama'a yana ƙara wa mutane nishadi da farin ciki da kwanci hankali sai dai rawa maza su yi a cikin yan uwansu maza mata kuma su yi a cikin yan uwansu mata kada wani mutum ya rawa a gaban wanda take ba muharram masa ba kada mace ta rawa ba a gaban mijinta ba misali to wannan bincike na shekara ta 2012 ma ya tabbatar da wannan sannan kuma wato ka, da yadda za ka wato canza ka, da kuma yadda za ka ji daɗin rayuwarka wato wajen waka yana taimakawa tunaninka da yadda ka za ta canza da yadda tunaninka zai fito fili da yadda kalmomi a harshenka za su yi sauƙin faɗa da kuma za ka sami hikima da basira wanda a shekara ta dubu biyu da takwas ma bincike ya tabbatar da abubuwa da yawa a irin wannan kamar yadda kuma bincike ya tabbatar da cewa wato harshenka da makogaranka da lagowar abubuwan jikinka da suke motsi wato waka tana taimakawa wajen maganin wannan kamar yadda waka take taimakawa wajen warkar da wayan cutuka da shauransu kamar yadda kuma ita kanta waka tana sa maka tunani da kuma ka ji cewar A eh, wato ka san kanka kuma ya zama ka ji cewar kana da wani da zai zama cewar eh ni na wani ne ko wani nawa ne ko kuma ni abu kaza ne wato ya sa ma ka ji matsayinka wato sense of belonging da bature yake cewa na cewar eh akwai wani abu da kake jin kai nasa ne ko shi naka ne da abin da kuma haɗa dangantaka mai karfi tsakanin al'umma wanda shi ma bincike na shekara ta 2016 ya tabbatar da irin waɗannan abubuwa sannan kuma wato da nishiya da mutane suke samu mantuwa da cutar mantuwa waka jin waka akai akai kazam kana jin waka kana sauraron waka yana taimakawa wajen hana ka samun kanka a cikin ciwo na mantuwa na dementia da ake faɗa da da shauransu wanda yake wannan shi ma kansa bincike ya tabbatar da wannan sannan kuma shi kansa zafin jikinka ko zazzabi ko rashin farin ciki ko rashin jin daɗi ko rashin lafiya ko ka ji jikinka ba daɗi waƙa tana taimakawa wajen samun wannan canjin rayuwarka ka zawo cikin nishaɗi ka dawo cikin kwanciyar hankali kuma bincike na shekara ta 2019 shi ma tabbatar da wannan kamar yadda kuma tunaninka na hankali da ke da shi mental health wato tunaninka hankalinka wato ka zama kana da tunani na hankali wato mana a ce ka kai ba mahaukaci ba wato karin kaifin kwakwalwarka da za ta zama cewa wato tunaninka da lafiyar tunaninka zai ƙaru wanda da turanci ana ce da shi mental health to wannan yana abin da mood ɗinka ma yanayinka shi ma kansa bincike na shekara ta 2018 ya tabbatar da cewa akwai wannan sannan kuma ta samu kaifin magana da ƙarfin gwiwa wajen magana da iya bayani da tsara zance shi ma waka yana tana tabbatar da waɗannan abubuwa to akalla waɗannan abubuwa da na faɗa da ire-irensu sun tabbatar da cewa waka halin ne kuma tana da amfani kuma kusan kashe hamsin bisa ɗari na rayuwar ɗan adam tana bukatar nishaɗi, babu nishaɗin da ya kai waƙa. mawaƙin da na fi sauraro a mafi yawan lokuta shine na rambaɗa saboda ya fi ilimi ya fi hikima ya fi basira hatta shata ya yarda cewar wato ba irinsa kuma shata yana yawan saurarar waƙan na rambaɗa